إلى الله جميعا ما لمي ما سوى فتوبوا إلى الله يا حفاظ القرآن يا على رمومي فتوبوا إلى الله يا إمعاجي فتوبوا إلى الله يا ماسو سوران وعزي يا قومنون النيجيريا فتوبوا إلى الله يا بابو هاري فتاب ya ya ya ya fatubu ilallahi jami'an ya sarakuna ya Ams. ya Ams. ya manya manya sarakuna ya masu kudi irin su dangote ya masu kudin najeriya fatubu ilallah fatubu ilallah ya malaman zaure fatubu ilallah يا جماعة أيها المسلمون hello Nigerians hello Africans hello Africans all you believers all you believers all you believers وتوبوا إلى الله وتوبوا زواج الله